الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير يا wannan منزو shin baka Allah yana sane da abin da yake sama da abin da yake ƙasa, babu wani abu a cikinsu wanda yake buya a gare shi, lalle ilimin hakan yana rubuce a lauhul mahfuz, hakika ilimin hakan gaba ɗaya mai sauƙi ne a wurin Allah.